Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran. a yau ranar kasar kasa ta duniyar mu a wannan shekara ta ya mai da hankali kan yaƙi da ledodi wata dama da ƙungiyoyi suke amfani da ita domin wadda kan al'ummomi kan ayyukan kare duniyar tamu ministan man fetur ya gana tare da masu ruwa da tsaki a wannan fanni tare da mai da hankali kan wasu muhimman batutuwa haƙar ma'adanai musamman man fetur a cikin wannan ƙasa ta mutanji akwai mu da ƙarin bayani filin namu na musamman zai mai da hankali kan batutuwan shari'a a yau mai mai da hankali kan doka mai hukunta kuskuren magani malami a fannin likita. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya a yau 22 ga watan Afrilun shekara ta 2024 ana bikin ranar duniya ta ƙasa tare da taken duniya da ke yaƙi da bolar robobi ko leda tun yau da 'yan shekaru mu na fama da illolin da ke da nasaba da sauyin yanayi. ta dalilan ayyukan dan adam da na kuma inda lahi a cewar dari hamani shugaban kungiyar kare muhalli da ci gaba mai karko a udd e ana amfani da wannan rana domin mai da hankali kan matakan kare duniyar mu a cikin rahoton ali nyali abdulmumuni Duk wanda ya yi zancen ƙasa ya taɓo butun rayuwarmu ta ƙamaimai. Ya kamata a kula da ƙasa, a shuka itatuwa kanta, mu haɗa ƙarhi da ƙarhe mu mai da muhallin mu tsanwa ta hanyar shuka itatuwa don mu rayu mu da iyalanmu cikin muhalli mai inganci. mu rinka amfani da motocin jigilar al'umma don mu rage yaɗuwar gurɓataccen iskan da ke rikita muhalli ya kamata masu ruwa da tsaki a fannin kare muhalli su rinka wayar da kan al'umma kan dubarun da suka dace mu amfani da su wajen rage yin amfani da wasu ababen hawa da ke fitar da mummunan iskan gas da ke gurɓata muhalli. Intanet na shiga a wannan zamani a cikin rayuwarmu ta yau da kullum a cikin fannoni da dama a ciyar wani kwararre na Burkina Faso Jayuwari silver kimiyyar zamani na taimakawa ga kula da ci gaban sauyin yanayi a bukiyar aikinmu rafiya abdullahi musi ta hirinta da wannan masani a makon farko na intanet da ya gudana anan birnin yamai Ci gaban fasahar zamani yana iya kawo da yawan mafita a kan kula da matsalolin canjin yanayi a cikin ma'aunin da za a iya tattara alƙaluma ta hanyar haɗin gwiwa. Fasahar zamani za a iya nazari kuma a samar da mafita domin rage ci gaban canjin yanayi wanda ci gaban fasaha ta zamani zai zama makami mai ƙarfi yana sauƙaƙa sadarwa da kai ga ma'aikatu inda fasaha ta zamani tana ba da damar a tura sakonnin kuɗi kuma tana ba da damar kai ga ma'aikatu da aka maida a bisa yanar gizo. Ministan man fetur na kasar Nijar ya gana da shugabannin kamfanoni masu man fetur da ke aiki a wannan kasa ta ta Nijar da makarraban nasu. A yayin wannan ganawa an taɓo batutuwa da dama da suka shafi kwantaragi da ɗaukar ma'aikata da kula kuma da man fetur. Muhammad Mustapha Barke Bako minista man fetur a cikin rahoton abokan aikinmu na Telesahel. Abin da ya shafi kwangila matakan da aka ɗauka shine daga yau an yi hani na baiwa wani kamfani na waje wata kwangila da kamfanin ƙasar Nijar yana iya yin aikin. Don haka duka wani aiki da kamfanin ƙasar Nijar ke iya yi ya kamata kamfanin ƙasar Nijar ya gudanar da aikin ko kuma wani gungu na kamfanin ƙasar Nijar. Abu na biyu mun faɗa musu cewa a ɗauki ma'aikata kai tsaye sannan za mu saka tsari yadda wannan matakin za a girmama shi ina fatan duka matakan da za a yi ɗauka daga yau a ɗauke su domin ɗaukar mutanen da za su yi aikin ku ɗauke su Mutanen yankin Agada sun fito da fifi a kan tituna domin yin Allah wadda da kasancewar sojojin Amurka da ke wannan yanki na Gadas eh, tun a shekara ta 2013. Masu zanga-zanga rike da alluna da kuma kyallayen da a kansu aka rubuta kalmomin kyamar Amurka. Wakilinmu Musa Maman ya tattara ra'ayin wasu masu zanga-zanga. Ina iya cewa Agadas ba ta amfana da koyon ba da suka zo sun ɗauka alkawari da dama ga jihar Agadas amma har yanzu babu abin da suka yi. Abin da muke so a ɗauke gabaki ɗayan sansanin sojojin Amurka a jihar Agadas su fice su koma ƙasarsu ba ma buƙatar wani mulkin mallaka. Mu mun fito ne don mu goya ma jihar mu ta Agadis baya don Amerikawa su fice daga jihar mu. Muna son ba da bata lokaci ba sojojin ƙasar waje su fice daga ƙasar mu ba ma Agadis kaɗai ba. Saboda yanzu shekara takwas da suka kafa sansanin su a Agadis amma yankin bai amfani da komai ba. Ni na fito ne don in nuna 'yan ƙasanci na domin jihar agadis ta samu 'yancin kanta sannan mu ma mu samu 'yancin tofa albarkacin bakinmu. Kafin sannan kungiyar m Sunday ta yi wani taron manema labarai a ranar Juma'a a Yamai domin neman sojojin Amurka da su fice daga kasar Nijar. Abdullahi Saidu Kwarunatan kungiyar m Sunday ya ba da karin haske a cikin rahoton Hassan Nuru Abdurrahman. Mun yi wannan taron manema labaran ne don mu ba da ra'ayoyinmu kan yadda al'amura suke tafiya musamman ma dangance da irin gwagwarmayar da kasar mu take yi wajen neman samun 'yancin kanta musamman ma kan ficewar sojojin kasashen waje da kasar mu. MC Sunday kamar kullum ba ma ra'ayin kasancewar rundunar sojojin kasashen waje a kasar mu. Mu ne na farko da muka nuna kyamatar zaman sojojin kasar Faransa a kasar Niger wanda bayan hakan ta faru ne magabata suka hutu da sanarwar bayan yadda dalilan kasancewar sojojin kasar amurka a kasar mu mun yi ba da wannan kokarin da suka yi sannan kuma muka ga ya dace mu hutu bayan wata ɗaya na azumi mu sake tunatar ma al'umma cewar kowa ya kawo nashi kokari ya ba da gudunmawa sosai kan emsa sundu tunda mu muna goyon bayan dukkan abin da zai kawo ma kasa da 'yan ƙasa ci gaba kuma ya kiyaye hakoki da martabarsu. La dignité Wani dandalin jama'a kan bakuncin haure ba bisa doka ba ya gudana a wannan mako a Zandar a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar matasa da yare da bakuncin haure da ci gaba wato ONG Med waɗanda dandalin ya shafa su ne yara 'yan makaranta da kuma masu shawara zuwa bakuncin haure a cewar Uba Adamu Hassan mamba na GMED Zandar a cikin rahoton Aliketa. Manufar wannan tsarin ita ce a wayewa al'umma kai, musamman waɗanda ke son tafiya bai kundar haure. Yaya za su yi tafiyar tasu cikin ƙa'ida da kuma waɗanne hanyoyi za a iya bi a kawo ƙarshen waccan kundar hauren wacce ita ba ta bin ƙa'idodi. Wannan ne yasa ita ƙungiyar nan mai zaman kanta ta tsara wannan muhawarar ta al'umma a nan cikin jihar Zandar domin wayewa al'ummar wannan jihar kai, musamman waɗanda ke da burin tafiya kundar haure, akan su yi komin su a cikin ƙa'ida ba tare da sun jefa kawunansu a cikin haɗura ba idan aka ce cikin ka'ida ana nufin ka samu dukkan takardun da ya dace sannan bakin hauren su gane haɗarin da ke tattare da tafiya ba a cikin ka'ida ba kenan dole sai sun samu takardunsu A makon da ya wuce wani malamin makarantar sakandare sai Esa Lazare da ke Yame ya fuskanci harin wani ɗalibinsa. A waɗannan da 'yan shekaru na baya bayan nan ana farma a malaman makaranta kuma matsala ce da ke kamari a ɓangaren ilimi a Nijar. Almustapha Musa Ide shugaban ƙungiyar ASU APT a cikin rahoton Hassan Nuru Abdurrahman. Haka ne gaskiya an samu wani ɗalibi da ya kai wa mushin sa hari a can makarantar sakandare ta Lazare. Malamin ya ba ɗalibansa wani gwaji da ya kamata su yi. Sai ya gano cewa yaron da ya kai masa hari yana satar hanya wato yana duba amsar gwajin. Sai ya amshi takardar tasa ya ba shi sifili ga gwajin sai ya roƙi shi da ya fita daga ajin. Ƙungiyoyin malamai musamman na jiha wato Efes ta Yamai tana ga nazari kan lamarin don ganin miye zai iya biyowa baya. Amma a matsayina na malami kuma da shugaban COPT duba ga duk kokarin da malaman makaranta, hukumomi da abokanan hulɗa ke yi don ganin cewa an rage muzgunawa a cikin makarantu sai dai abun takaici wannan abun da ya faru ya kawo kwakwarar hujja da ke gwadin har yanzu akwai gyara da ya kamata a yi. Abun dama ne. Kwanaki na uku ne a yau da aikin sa kai matan cirozirin suke yi a yankin agada sun fito domin gudanar da aikin share filin da za a gina musu wata likita. Aminatu Abdurrahman shugabar kungiyar mata masu kokari a cikin rahoton Ahmed Felen. aiki ne na salibirite ne muke nan gundumar cirozirin da yake da likita da za a sa amana ga komin irben ta cirozirin wato likita na algeria ne za su yi shi inda red lai yaran marti minister na santé publique zai zuwa ya zo ya ziyarci sitkin inda za a sa a yi likitan da kanta cirozirin bismillah muna da matsalar likita sosai ma surtu kaya aiki da babu cikin likitocin da hadda kwai kenan mu wurin mu nan ga murna ce a gare mu likita da za a sa a mana likita ce kwararra wadda yake inda red lahiya kowa zai sa ya amfana da ita kuma dai matsalar magununuka muna da shi sosai matsalar kula ma muna da shi mata tabarakalla wurin kwana fudu suka hutu suna sa suna tsabtace gari unguwa unguwa mu mata mun ji daɗi sosai da aka sa ce za a samu a kawo mana likita nan ga dan da shekaru da shekaru tun kan haife mu bamu da mu likita wanda yake ga ta ga kamata likitocin da har da kwai guda ta sonishar ce da sunan sonishar take aiki guda ta mission catholic ce duk wannan lalle suna iyakan kokarin su amma dai ba zan cewa ba ta yi kama da waga da za ta sa ta zo to rahoton da ya rage mana a likitance wani kuskuren bincike ko kuma magani na era faruwa daga wani jami'in kiwon lafiya a matsalolin da ke iya janyo mutuwar mara lafiya ko kuma wata raguwar ga jikinsa a Nijar shari'a ta tani dokoki da ke hukunta laifukan kiwon lafiya bisa nau'in kuskuren. Karin hasken juju Ali Musa a cikin rahirarsa da Anise Karim. A ɓangaren kiwon lahiya ana fuskantar al'amura da dama da suka danganta da medical cewa da kuskuren da ake samu a ɓangaren aikin likita kamar yadda Metro Almusa ya bayyana. Sai an ɗauki wannan batun dalla-dalla saboda kuskuren likita yana iya zama abu da a baiwa mahimmanci ba, ko kuma rashin takatsantsan na mara lafiya da ma jami'in mai kula da mara lafiya. Idan ya kasance kuskure na rashin kwarewa ba da magani ko kuma rashin sanin makama aiki. Akwai hukunce-hukuncen da doka ta tanada kan wanda ya aikata kuskure akan aiki. aikin na likita inda baya ga hukuncin aikata laihin likitan na iya rasa ma'aikin nashi kwata-kwata injimetar almusa akwai misalai na kurakuran magani da ke iya kawo haɗari ga rayuwar mara lafiya ayar doka ta ɗari biyu da talatin ta kundin hukunce-hukunce ta tanadi hukunci ga mai wannan laifi na ɗaurin gidan kason shekara ɗaya zuwa biyu amma idan likitan ya ɗauki duka matakan da ya kamata ne domin kiyaye matsalar magani sai kuma aka samu kurakurai a nan ba za a kama shi da laifi ba idan ba a ɗauki ɗauki mataki ba mara lafiya ya fuskanci wani matsala to ana iya ladabtarwa ga jami'an asibitin na rashin da'a a bisa wannan lamari. A game da likitocin da ke aiki a asibiti na gwamnati, gwamnatin da kan shi ke kare su, amma idan kuskuren da suka aikata ba na ganganci ba ne, in ji Metar Almusa. Idan ya kasance kuskure ne ya faru a yayin wani aikin likita ko wajen fashi wanda jami'an asibitin ya ɗauki duka matakan da suka kamata amma duka da haka aka samu kuskure a nan hukuncin ya bambanta da laifin na farko da na bayyana wanda cikin irin wannan lamari nauyin gwamnati ne saboda likitan ma'aikacin gwamnati ne gwamnati ce za ta ɗauki nauyin gyarawa amma idan mutumin ne ya yi laifi ba wai cikin kuskuren aikin likita ba a ana kai shi a gaban alkali domin ya hukunta wanda ya yi laifin sannan kuma hukuncin ladabtarwa zai hau kan wannan ma'aikaci To duka duka ina gani haka da haka muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu lokaci da zan hada ku da Aminata Abubakar wadda ta shirya da kuma za ta gabatar muku da labaru da harshen zaurmanci a huta lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye akan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store идет.